shirin matasa ke zuwa buku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25.31 da da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Niger a VOA Africa. kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma a iya jin mu yanar gizo a voa Hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ni Zahra Aminu Fage zan gabatar da shirin. saba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishaɗi da dai sauransu. A yau filin namu na fasahar ɗinke-ɗinke ne. wakiliyar sashen hausa ta tattauna da maɗinkiya da ke sana'ar ɗinka kayan ƙawa sai ku kasa kunne don sauraron shirin yau da gobe. za mu fara shirin ne da kai ziyara birnin Kumasi a Ghana inda wakilin sashen Hausa hawa Abdulkarim Young Pioneer ta gayyato mana bakwar da za ta gabatar da ita. Assalamu alaikum masu sauraron mu kamar da kuka sani ni hawa biyu karim kwaniya ne wadda yau zan tattauna da hajiya zaliha kasim shugaban zaki zaki and clothing ban sani ko akwai bambancin wadda ake kira madinki da fashion designer duka dai za ta mana bayani a zan so ba kuwatawa da kanta ta gabatar min da kanta salamu alaikum hajiya alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh sunana hajiya zaliha kasim ni ne founder zaki da kuma creative director creative director basically um, make um, sketches na yi um, designs da nake so in sa kan client she yasa ni zan direct workers na uh, uh, whichever tailor it is kamar okay um, design kaza haka nike so mu yi shi wani bi kuma in yi patterns eh, so in role on creative um, director director and then na fahimci malama zakiya a da dinki dai ana dai yin shi dai ne kawai a sa tela dinka ba a zama a tsara amma yanzu kun kawo wani sabon tsari wadda ku da kanku kafin a shiga ɗakin ɗinki a ɗinka sai an ɗauko biro pen da pipa an zamna an rubuta yadda ake son a yi ɗinkin ko ba ka ba an rubuta yadda ake son a yi ɗinkin sannan a kai ma wanda zai yanka ko ba ka ba idan ya yanka sannan a kai ma wanda zai ɗinka. haka nan ne dai to kin describe shi so um, tailors kuma shan mu ce su ke ɗinki aiki kuma so da haka ce tela cikin english basic most of the time su suke aikin maza so da yawa shi ga wurin suits wurin coats kayan maza dai so da yawa tailors ke yi now an zo ana confuse tailor da seamstress ko seamster ko fashion designer now seamstress da seamster su basically kamar yadda aka faɗi da zo aka yanka shi abinka so seamstress nan ko seamster nan mai um, shin dai dunka ko za ta dunka ba ta yanka sa so da shaka seamstress seamstress na it sins so sins na ne zanu biyu you know left and right na da ka gama ka dinka nan abu biyu na ka gama na sims kenan shi yasa ke cewa stress ko simster namiji ne simster okay now tailor kuma na it's almost close to fashion designer amma ba fashion designer ba ne abin da yasa tailor shi yan kawo wani design ok ina so wani abu kan ga dunka mini tailor kenan ya dunka ko ya alteration ko ya um, fit riga to your kiran eh, eh, jikin mutum na fashion designer nan ita ko shi na create suna kirkiro wani sabon style kowane lokaci ya kamar wani yayi ya zo kowa na sa wani bugu an sa igiya cikin ana ja fashion designer ke create wannan da fashion designer basically na wata da ko wani na kirkiro style ko wani lokaci wato fashion designers su ne wa'anda suke kirkiro style abu guda ba fashion ne kowa duniyan gado ka is fashionable don har dai kana so ka yi ado ka yi kyau you are fashionable don baka tashi ka sa just anything ka fita dole ka sa riga dai mai kyau kana son shi wani sa kuma shi zama na mu musulmai an tun gwada ma muna especially matan adon da ya kamata mu yi aha amma kuma shi zama na kuma ga batun fashion ga ga style ga yadda dai kike son ki adon adonki yanzu ya zaki ki same shi fashionable na zamani yanzu kuma ki fulfill obligations da ya kamata musulma ki ado na that's where ni nike kamin don ni line na na ina modest way na modest way na e actually ni na gani kamar ma yana da wuya ya fi other uh, lines na don me kana son ka, ka dress mace addinince kuma ta fashionable ta elegant and class without back ka body one wuri ko ba ka show skin ko uh, uh, wani abu so now in a ya yi challenging like to get that mm. uh, yanzu muna wani duniyan da celebrities jarumai duniya ana shiri sai ki ga wata babban jaruma mm-hmm. a kasan waje mm-hmm. ta yi shiri kuma ni kuma ni da nake nan gane baka mm-hmm. ni ma ina son wannan dinkin kuma ina son a rufe jikina kuma ina son in rufe mayafi ki sai da zaki ki yi mini wannan dinkin shi kike nufi abin da nake nufi kenan so kin samu style na kike son nan amma kin ga kamar so dai wa ya ga kamar ka ce mace ta yi kyau eh, eh, nan muslims nan kenan shaka kama maybe ta mamanta ya fito an bari rigan har kan kataranta sha'awar da ake gani kenan amma shake ga kuma mata musulma mun adon ba bare ko ina ba gwada ko imi ba ki ma ya fi kuma kuma ki fito ki kyau wani bi ma su da kansu ma su zo suna adma yana ba su sha'awa ma aha to bari mu zo bangaren kalubale yau sunan ya shahara a kana. kafin ki kai wannan matsayi wani kalubale kika fuskanta to wannan dai shan ce um, businesses dai wa dai aiki ko ya da ka fara shi kana da um, waɗannan jesin na and most of the time na so da yawa kamar na farko so da batun kudi ka establish kana need kudi sa so da shi kamar ni na tsoron ya shiga amma yanda na abin na realize ne kai dai fara ko da da guda dai ne ki fara maza ta ke ka na kamar dinki akan ga ki fara cikin gidanki cikin dakin ki just like na na fara sai apartment eh, apartment na other room na sa machine wurin nan na fara na na kare fashion school obviously challenges in nan ka samu clients ka bar a gane kamar kai ma kina kokari ko kima ga sabon abin da kima kike kawowa duka yana da wuya duka kana need mutane na da su yi no karfa fama kuma luckily for me na samu na da cikin circle na da abokan abiyoyi and all that sun patronize sun ce ok dukamin kaza ya fara kadan kadan kenan don komi za ka fara da wuyan shi duka mutane na ke jikinka in suka kama maka shi kenan shi sa kowane lokacin na batun circle of friends in ba suna pushin ka su taimake ka kai wani ko kuna push juna ba baka samu kwazon cewa kamar na iya inji so basically na eh, mutane na kake wasa da su kake rayuwa da su kake gwagwa haka kuma su ma kuma za su pushinka su baka karfin gwiwa yasa su nan za su fara patronize kadan kadan aha yaso kuma samun eh, batun kudi kuma da eh, ka roki guda ka yi kaza ba bai yi easy kuma mu ba mutane da mu je mu karbi loan bane don interest haramu ne shi yasa kadan ka ina da wuya amma ka samu wanda zai taimake ka ko da da wani abu kadan ka fara kadan kadan kana biya kana jujuyawa ya yasa so dewa ka batun kudi mai challenges nan da kuma samun client clients that is uh, Uh, customers an ah, ka ka figure out uh, hanyar da aka bi kadan kadan ka yi kuma ce ga gan Allah ya kawo saukin shi ina son sanke da kanki wani challenge guda ne ba ke taba mantawa cikin aikin da ke ganin kam kai wannan da shi ya bar na siya kan kafana na kai haka okay so for me personally ni mata aure kuma ba gana nake ba US nake da zama family na na wurin kuma start business kuma na daga US ba sauki bane sai sa ya kwata in zo gida in zo in so kin ga kaman balancing you know family da kuma business ba karami ya kaka ka samu mijin da ke da hankuri kuma yake da fahimta ke da gani wani shi dai sai akwai ka samu challenges issues here and there yake koma ya kin dade and all those things and now from both family side na side you ba ya kamata kai ma ki samu hankuri na da ke deal da kowa don kisa abin ne ka sa kuma gaba she said, "We're not challenge them for me personally not, and I'm still facing it but alhamdulillah so far as uh, miji da kake kike ara ki now understand at least very, very easy but kadan kadan you know you can't find the middle ground and I'm still finding the middle ground of balancing family na the kuma aiki so yanzu misali kin san mutanen mu na Nigeria, mm. Niger mm. Mali da sauran kasashe da gane da sa ce dinki da ana iya dan fito da shi amma su ba su su fita kamar yadda mu muke mashin na da mashinin shi a daki ne yake yi so ya zai yi shi ba ya iya yi wani abu shi ma a san shi kamar yadda kika yi kika yi nan social media ashe kin fita ba um, na ce kama a lot of amma gane ma zaki social media ne ban fita na je na ga wani ce ina dinki suna na zaki ba yau technology ya bar abu da yawa ya yi sauki kuma unfortunately nan kuma majority of mata kuma na ke waɗannan kasashen nan suna in a shell da da yawan su wasu san yadda ma da su use social media ba so the challenge then will be kamar su find a way da da su maneuver don phone yanzu smartphone kowane kana rike da smartphone mai wuya ne kai ta wasa da shi don yadda daga don ni a um, wasu social media abin gaba ban da knowledge shi hakan ga but you know fijiri fijiri wasa da shi bibin ciki ta taba mistakes in ya zozo kin dunka wani abin a ji yanka foto dibiya kai ko da baki samun like ko guda ba an gani because sometimes da muna muna sa mai da hankali mu kan like nan da share nan so there how many times kike scroll kan facebook line ki ba ki like ko ba amma kin gani aha so eventually gradually kadan kadan sun gani sun notice kama a ah, na ga wani abu ka zo bari in koma shi yasa ya kamata handle na kuma daki use ya zama wani abin da zai easy mutum ya tuna sunan na daki use ma branding kin ko yana ke kira abin da kanki ma abin da kike yi kika sa mai suna hashtag ki hashtag komi from fashion modest wear eh, eh hijab scarf long dress eh, new york fashion week anything hashtag ite you you'll be surprised how much will come back later eh, in kika fara baki ganin significance shi baki ganin darajar shi amma just keep on isa da zan ya da kenan masana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Za mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar. to yanzu alal misali yariya ne take karatu take zuwa makaranta kuma tana sha'awar ɗinki me za ki gaya mata na gaya mata na je na degree na cikin finance abin ga eh, financial accounting i'm a financial accountant by degree amma ba ya yi da shi ba because passion na na cikin fashion and growing up wannan abin ga na in kika shiga dinki tankan ki kan zukance kenan kin fail school shi sa kike dinki amma ana mantuwa kaman ga su Versace ga su Chanel ga su To eh, Balenciaga. Gasunende, and they are making money. Now, mothers wear industry It's a $250 billion industry a year. Come guess su ke sese ciki modest wear industry ga matan musulmai kiyan ki shiga dubai ki samu a bayan thousand dollars shi sa in ba mu no da mu yi aikin wannan arzikin ya zo gida ba mun yakin banza tunda da mu no muke zubawa zinariya nawa muke zubawa mu sikin gane shi sa in fashion ke kan zuciyanta wallahi ta ce because ni ba Nigerian apprenticeship nan ba ne i went to a fashion school shi sa akwai akwai radford akwai blue crest daki degree program in fashion to what are you talking about misali kamar da ke dinkin nan sai yaron ki tana tashi she ta iya dinkin wani kina ganin zaki iya ki directing ta ko ki juya rayuwanta zuwa wannan dinkin inda abin da take so kenan because uh, when na back to the first born owner, like not far ago, mata ta but she's in medical school okay and she's so passionate about it so in current, karen she wants to pursue it or do something with it wannan falilai lamdu ba komi but ni ban ban try in in juya hankalin yaro kan abin Abinda, yake eh, so muddin ba abin da zai kawo damuwa mata ko mishi gobe ba don sana, sana'a ne kwa ba abin da ya corona ya zo offices da yawa sun shut down businesses da yawa sun shut down ko ba haka kai ba so yanzu mu zo kan batun yanda wasu manyan telolin idan an kawo yaro an sa hannun su yanzu da kin zo yanzu ke za ki dinga shara ke za ki dinga rafi akwai apprentice akwai kaza haka dinkin yake haka fashin ma yake ko dai ya na matsalar yake wannan nan waɗannan na ba fashion designer so kamar yadda na fara farko na na explain position san kowa sunan seamstresses ne na suka koya yanka kadan suke su hada riga su dinka ba fashion designers ba kuma so da rashi ke sa iyaye su kai yaran su turi haka nan don baya ma biya school fees mai layarin ta kwanci watakila yare ma na son ta continue school ba dinki take son ta yi ba amma don ba komi gida sha ja ga watan da ke cikin unguwa gwada mata dinki ita kuma da ta zo nan shi tana exploiting ta ta mai da ta yar aiki mai shara mai zuwa rafi mai zuwa wani bi mata su je gidanta ta yi mata girki bai kamata ba sam because ana duba kaman laifi shine ki kai sata ko ka je ka yi no wanga babban laifi ne don me shi ya zo koya a burinki ba ki gwada mata ba ki kuma ci amananta yaro ya iya zauna wanci ana abu sha biyun dare yariya ba ta kai gida ba wai don ana wurin dinki bai dace ba sam kuma ya zama wani abin da ke ke ina e, ci mini rai shi yasa as a fashion designer as a brand yanzu haka ina work kan model in the don soje waɗannan yaran nan ss darasin ma kila ba su ce ba suna nan suna so su je su koya amma don wahalar da ke cikin wuri shaka ga shiga cikin aikin makeup now ban da problem da aikin makeup amma nawa da ki samu ciki don dewa ka shiga zangonnen mu suna nan da yawa yaushe za a zo a ganki ko suna kaga sun koya suna kamar ni up artist na haka ta koya ba shi gwana ne amma wani wani in 20 or wani 100 so dewa cikin zangon shi janki jinki wani abu ne na ko ba ki fita ba kina cikin gida kin dunka baya kin sayar kin ci abinci in kin zo kin aure ne mijin ki bai son ki yi aiki you know ban understand wannan abin gaba kowa da yadda yake eh, eh, control gidan shi kowa da yadda yake shanin gidan shi wannan ba na amma yau sha ce kin koya dinki ko dakin kin dinki kina da mutane ke dinki sai su shigo gida su karbi to yanda wani dinki a ce yariya ta kai shekara biyar uku fudu ko kuma fara da uku fudu biyar a kayyade shekara nawa mutum ya kamata yi a ce ya iya dinki kamar yadda kika yi wannan dinkin aje shekara nawa fashion school na naje wata shida because it's intense kin gani dai ki bana mai wuya ba ne ki gama bu ki dibiya kan mashin e eh, ki taka ya wuce ba mai wuyan kenan ba creativity wannan ba teach shi yasa wannan zai doke ki sometime ki develop styling ki da yanda kike uh, produce kayan ki da zai sa mutane ce oh this one is unique nan nake so yi dinki na kin gane amma dinkin nan da kanshi kika koya yana da ki cire biya ki cire hannu da bodin half length ya kare yanzu style na da ki fara su yanzu wani muke ce ma style breakdown yana da ki zoke oke ina so yi puff sleeve oke ina so yi flare ina so yi tapered ina so yi kaza wannan dai take ki time shi yasa in yarin ta zo first three months let's say ma first six months kin gwada mata basics of dinki ta kare mata zo ma kina ta ta tanyanki amma ta zo kina waste time ta cikin wani zuwa yawon zuwa sese ko ta je eh, eh, wanki ta je tana miki girki like kina cin amanan ta kin gane na na kare fashion school shan na magana da CEO school school na ce kamar i remember da as zo ko dinkin allura ma why ba wai karin fadi wannan because dinkin don kan shi taka mashin now is the easiest part of the job aha creativity now. inda da ki kawo style ki create one app kin ga wani style ya zake ki juya shi ki mai shi unique ma wani that's where the challenges amma ba dinkin dan kan shi ba na ga kina magana kina cewa kina son ki kawo saki a cikin wannan yanayin kin ga kamar da yake magana makeup yanzu kowane mace duka tana iya kokarin ta koyi makeup saboda kanta amma dinki ba haka ba mm-hmm. ya da ki kawo wannan so yanzu haka ga an laye da shekaran ga ina da board so basically decisions ba na ni kai so them put it before them come on. so zaki eh, starts training by yan waɗanda suke son su yi digiri na waɗanda ke so su koya dinkin amma ba su son su je wurin you know mata manyan mata cikin unguwar da ke dinki na because they don't want to go through wannan stress so ina son kawo system in place and that's su koya at their pace because kin intensive course ba kowa ke da hikiman kamawa ba shi yasa waɗanda dai doke sun shekara ne a sannu a kwanci hankali su iya su yi amma ba shi sun yi shekara uku fudu da suke nan ba shi ana son yaudo wannan module na da dan training su within a year in Allah ya da sun gama da da su fara aiki ana biyan su yanzu wani shawara zaki ba wa iyayenmu mata ko yayaninmu da suke dinki bakin hanyar na kin gan me shin ta yi dinki sai gani ina harkan dinki shekara ashirin da biyar shekara talatin da biyar amma wannan shagon shi take ciki har yanzu ba ta iya ta ta iya ta kai a ce ma misali tana da shago biyu ko kuma wani abu wani sati a babu na'am so irin wannan nan in ka koya wani guda in kana ga kamar ya isa kenan wannan dai sa baka cin gaba baka shiga cikin like inda aka kai gane now yan misali ta koya dinki ta bude shagunta amma tana kokarin neman kari kan ah, abin ga ya shi bari neman koya in kara makaina gradually kin fara grow kenan kin fara shiga cikin top tier nan amma in ke you are okay with okay bakwan ga akwai aure kaza na you know yayan kaza ne ga didin ka yayin gan basu in samu kanana na and you are okay you are stuck there yau ina nan zaki na sa ko wasu da ke shakkan zuwa nan because sun samani yana da tsada shi yasa you know all oh, na muna need both uh, you know chicken. unguwan and then um, groups like people akwai wanda da kamar eh, misali I'm a fashion house i'm kuma akwai fashion house da nipa nike look up to akwai su Christy Brown su Pisces kin gane yanzu ni ma na fara I'm also looking forward to hitting it global to get to uh, uh, uh, to the level of muce abin uh, ga hana Hariri yau ina nan ga but I know of her kin gane so you always have to aspire to be better than what you are amma kika yi comfortable inda kike kika yi ko ki zuwa gaba aha shi yasa ko cikin komai dai mu nemi kariya muna ta kara maka aha na kuma ce kamar don Allah su yi hankuri wurin training eh, mutane da su yi shi saboda Allah kuma mai shin ya biya ni in kana neman yar aiki ka doki ka biya mai shin because yau ka mu manta mu musulmai ne akwai haki muta kuma hakin mutum in ba mai shi ya yafe ba gobe kiyama ka biya yasa ni abu guda ne ke guide na kenan bon so in shiga haki wani na shiga haki wani na hope me shi ya fadi mini roki ka gafara aha balle wurin da me shi ya biya ka gwada min sana'a she kana jan me shi baka gwada mai so dai akwai sha ce wai akwai secret aikin ba su a gwada an za yanka sha boye like duka in ba gwada maka ba ka kanna ka kanna wani ya gwada maka yasa you also have to you know ka push push ta maka ka ba mu kuma mu mu especially musulmai na ke muke designing ke unguwanni mu zangwani cikin Ghana ma as a whole mu find ways na da mu upgrade kanmu yes wasu opportunities ya zo mu ma mu samu wani because baya za a ce kamar eh, ministers mata musulmai ko MPs ko abin da suna zuwa wurin anna ake musu dinki akan ki musulmai ki ma kina dinkin gani because we've been led back duba zango eh, eh, industrialization organization in Ghana, ma, it started with the Zango. Setless, yeah, from Dinky uh, eh, business, you name it. Zango, yeah, he called me. Zango was kabude wana ido cikin Am I Amma yanzu me ya kake gani? We have been put at the back burner. Mu na ko muka sai mu kanmu. Shi yasa so da yawa ina cewa kaman kwadai ne wani bi ma. Kana ganin gaskiya ba ka faɗi wani abin da wani zai baka. Amma it's about time we took the horse by the reins. Eh so kamar yadda na faɗi mata musulmai mun fi sho fi yana don isa yanzu eh, eh, abin ga designers da yawa they are disguising modest wear kin ake ga fashion fashion shows da suke yanzu kin gan dogon riga ni bubu and everything modest wear na suke shiga ciki because sun realize kamar ana se kuma su ke se mata musulmai don muna so ado in ka duba cikin eh, shekarar da ya wuce na from january to december tambaye matan zango aure nawa suka te yayi nawa suka se dinki nawa suka suka yi kaya na za bayan dubai ga turkey ga guda that's the average people na ma now. imagine masu kudin na so it's an industry ne kamata mu explore shi sa ni de i will employ in the fashion na kan i will i, I, I suggest don Allah get into amma koya go to reputable places don ki samu mm-hmm. ilimin shi sosai ba na kwancen number. i'm not disrespecting them amma in so a ce is seriously ya kamata ki ki biya ki koya wanda ya kamata to idan kana so ka shahara cikin aikin dinki yana cikin ranki ya kamata ki nemi inda kullun ci gaban aikin yake mm-hmm. kina cusa kanki ina jin anan muka kawo karshen tattaunawa mu da Hajiya Zulaiha Kasim shugaban Zaki Fashion Zaki Zaki and Clothes okay Zaki and Clothes masha ina jin a ganin gade ta shahara sosai kuma tana taimaka taimakawa al'ummar zango da matasa na kwarai da gaske da ya sauwaka kenan a cikin shirin yau da gobe na wannan makon a madadin waɗanda muryoyinsu da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin shirin da julie lagos gresham da ta haɗa shirin baki ɗayansa mai zahra aminu fage daga nan birnin washington dc nake sallama da ku a yi hutun ƙarshen mako lafiya. malalace. gaban su kwarai ba za su bare